bismillahir rahmanir rahim farar danko kashi na hamsin da tara tunda Omita ta fara magana lulu ta zuba mata idanunta ne kawai don gaba ɗaya lissafin Omita ya zo daidai ne da nata a hankali ita ma ta farta umita biya aka kika san wannan murmushi Omita ta da ya ƙara fidda kyawunta da gogewar da ta sake yi na zama a turai cikin nisawa ta ce an ciki na akan ki zan iya yin fiye da hakan? don ki wata madubi ce ta rayuwata da ta haska min kaina daga rudanin munana zuwa na mace mutum mai daraja hannu ta kai ta share hawayen da suka sako mata sai kuma ta yi murmushi mai ciwo an take bari za mu yi magana amma ba a gidan nan ba sai dai ki yarda aiki ne tukur a gaban mu wallahi amma ba na son mu yi sa ba na son yi sa cikin gaggawa in har muna son kubata daga wannan tarkwa cikin koshin lafiya ba tare da an rasa wani a cikin mu ba ta miƙe a hankali ta nufi ƙofa da kallo kawai lulu ta biyu ta cikin wani irin yanayin sake shiga firgici don har wata 'yar zufa-zufa ke tsatsabo mata a goshi sai kuma ta limshe idanunta daidai sanda umita take ficewa a ɗakin gaba ɗaya ta zame ta kwanta a karan farko ta saki lallaushen murmushi irin wanda ke tabbatar da lulu kamshi ta dawo kenan daga barcin da ya fige ta na wucin gadi ba mu wadda ta yanzu ba mai yawan karaya da yin sanyi Don tabbas ayo umita ta zame mata tamkar wata fitilar torchlight da ta haska mata wajen ajiye kafa da daukewa sannan allura mai karfin gaske da ta zabar da ita tare da wanke mata idanunta da ke lullube a dan watannin nan cikin yanayin barcin rudani laulayin cikin nan da daina shan abubuwanta ya so mai da ta wata sabuwar muwadda ba lulu kamshi ba idanunta ta sake budewa a hankali ta kure pop din dakin da kallo a zuciyarta ta ce tabbas umita gaskiya kika faɗa yanzu ba lokacin gaggawa ba ne ko burin guduwa lokaci ne na ci gaba da kwantar da kai matsayin mage mai kwanciyar ɗaukar rai har sai na san sirrin da ke ɓoye dole ne na fara sanin manufar uncle suleiman a kaina tare da tantance dada kafin a fara wasan ta saki wata 'yar siririyar dariya da faɗan mutanen nan wato har yanzu ba ku san wace ce ainihin lulu kamshi ba ko kar ku damu saura kiris ku sani har ma ku ba mu wasu labari <laughs> ta sake sakin dariya tana kai hannunta saman cikinta da ci gaba da faɗan idan na gama da su kai ma zan dawo kanka zan dawo kan naka uban dan ajiyar ka da ya anan ta karfin tuwo bai sha a banza ba duk da yamin sakin da na bukata salon alam wani bulbul cikin yayi kamar kamar dazan har sai da ta zabura alamar tsorata sai kuma ta harare cikin da faɗan idan ba kai ko idan ba kai ko kika yi ba a ba a tabbatar min jinin gadararre ba ne ba da haka a natsu ba na son iya yi ok smart ɗanka ko ko yarka sun shiga uku fa duk ziyar da ake maka da alama za ta dawo kansu yanzu to fa dangin smart kuma sai ku shirya mata bisa kanku don akan cikinku za mu wuce komai da kuka yi mana ehe london a kwana a tashi ba wuya a wajen ubangiji a bangaren smart komai na tafiya daidai da fatansa da manar duk masoyansa sosai ya ƙara canjawa a komai na halittar jiki gogewar fatarsa da sake zamansa tsayayyen namiji kyakkyawa ƙiba dai kan bai ƙara ba sai ma canji wajen zama da na abinci da ya saka shi ɗan ramewa kaɗan don ya sha wahala kafin ya saba ci yanayin ramar tasa sai ya sake fidda masa ƙuruciyarsa har ma wani zai iya ɗauka shekarun da yake amfani da su a ƙwallon su ne nasa na gaskiya kamar koyaushe lula na nan daram a ransa sai dai damfarar da ya daura damarar da ya daura a kan tattara al'amarinta da duk wani wanda ke kusa da ita ya sa shi dakewa tamkar a yanzu babu komai da ke gaban nasa sai harkar kwallo da ibada da sam baya sakaci da ita abu ɗaya ke sa a ta shine duk dauriyarsa da juriyarsa a kowane dare kafin barci ya dauke sa daren nan mafi daraja da ya ratsa a tsakankaninsu ya dinga masa kai kawo kenan Wata ran, har takan kai sa ga mafarkinta a wannan yanayin har sai ya kai sa ga wanka kafin sallar asuba wani lokacin kuwa har mafarkin gasa a tare yake da ciki a jikinta ko tana shayarwa duk ran da ya irin wannan mafarkan yakan tsinta kansa a cikin nishaɗi duk da yana ganin abu ne mai wahala da yiwuwarsa ba lalle ba bai kuma taba hasashen za ta iya kasancewa da cikin cikin na cikin a haɗuwarsu ɗaya kacal ba don duk da don duk da karfafa shi da zuciyarsa da su amake ke baya jin hasashensa zai iya tabbata a kan sake kasancewar su inuwa ɗaya da ita balle har a kai ga haihuwa kuma dan ya jima da fahimtar lulu na da taurin kai da na zuciya matuka akan abin da take iko take so a yanzu haka sisimar sun fara wasan da suka kwashe tsawon watanni suna training akai. wasa ne daga ɗaya ƙasar united kingdom hankalin su ke a kansa kasancewar ya shafi kowa da kowa smart mawashi namba 9 da ya kasance wannan ne wasan shi na farko a cikinsu tun a wasan farko ya fara ba da mamaki inda ya zama macen na farko da ya jefa kwallo a raga ba ɗauki dogon lokaci bai sake na biyu babbar magana kenan don kuwa fa a wannan rana gidajen jaridu da na talabijin har ma da rediyo da yanar gizo na ƙasar ta uk a duniyar kwallo kace na ce ake akan wannan sabon yaro na queen city dan ya girgiza zukata fiye da tunani Farin ciki da coach ɗinsu ya shiga tare da timmet ɗinsa da fans a wannan rana ba a magana. Shi kansa yana cikin farin ciki mara misali. Dan daga kwallon farko har ta biyu da ya jefa sai da ya sujada wa Ubangiji. Bayan gama home match da suka ci 3-1 sati mai zuwa suka tafi away match. A wannan rana ma al'amarin sai godiyar Allah. Da ranar ma dai Smart ya zira kwallo sau ɗaya duk da dai an sha wahala matuƙa da gumurzo. To fa abin ba ya fara zama babban al'amari da al'amarin smart mawashi ya fara ratsa zukatan turawan kasar england wasan link ya ci gaba da tafiya fiye da yadda smart ke fata don matuka tim din nasu na taka rawar gani saboda su ne na ɗaya a teburi na suna da maki kusan 32 sun kuma ba tim da ke bi masu tazarar kusan maki goma sha biyu suna taka rawar gani ta yadda a duk da za su buga wasa za ka ga stadium din ta cika makil fiye da kowace rana Smart ya jefa kwallaye goma a wasa goma sha biyu da suka buga. Sun ci wasa goma sun yi draw a biyu. Haka dai wasa ya ci gaba da tafiya cikin nasarori daban-daban tare da kalubale. tare da za a buga wasan da ya kasance kamar na, na ko hamayya tsakanin Smodel United Cika iya cika stadium ɗin tayi yi don duk wani masoyin kwallo na ƙauye da na birni a wannan ƙasa da ma makwabtan ƙasar sun taru domin ganin wannan wasa na wannan wasa na da sabon dan wasan da ke lokaci da queen city za ta buga da model da model united din da kowa ya san akwai hamayya mai karfi tun shekarun baya tsakanin tim din guda biyu bayan kammala al'adu irin na 'yan wasa sismar suka shigo cikin filin bakinsa dauke yake da addu'a kamar kullum yayin da yake sake jin wani irin kasashi da himmar ganin yanda ya tara masoya a kasar da ba ta shi ba wasa ya fara gudana yanda ya kamata sai dai a mamakin kowa yau smart sai wani jan jiki yake yi gashi shine lamba tara da kowa zai iya tabawa kaɗan-kaɗan masoyansa da ma na tim ɗinsa suka fara ƙananan maganar yau ko lafiya shi kansa coach nasa hankalinsa ya fara tashi ganin yadda smart ke gara kwallon a kasalance sai dai abin jin daɗin sun tare ko ina har yanzu su ma abokanan hamayyar tasu ba su tare kwallo ko guda ba suna ta dai kai hari a haka har aka je hutar rabin lokaci babu wanda ya zira kwallon. da bai smart da tambaya coach akan ko bai da lafiya ne yau amma sai ya murmushi ya ce lafiyarsa kalau kawai dai a haka wasan ya zo sake jan hankalin Scott ya akan kar su bari su yi wahalar banza bayan nasarorin da suka kwararo a baya saboda in har suka bari model united suka ci galaba a kansu za su sanya gwiwar masoyansu ne dan shi dai yau bai gane komai ga smart ba tofa wasa ya canza salo na ana dawowa kowa ya nuna da zafinsa ya dawo a mamakin kowa sai aka ga smart ya ware kamar ba shi ba abinka da renon gero da masara a tsaye a tsaye yake kan kafafunsa babu jan gajiyawa ko nuna rauni gara kwallo yake a fili da iyakar karfin zuciya da na kwanje cikin mintuna biyu da dawowa su smart suka zira kwallo ɗaya sai dai ba shine ya jira ba wannan zira kwallo ya sake saka wasan ɗaukar zafi su ma da united team suka rama a mintuna goma da dawowa tamkar an tsira ma an tsira ma smart allura ne shi da teammate nashi a wannan gabar ba ta kashi ake na gaske kowa na son ganin ya sake nasara da kai dan uwansa kasa amma hakan bata samu ba sai a kusan mintuna ukun karshen da za a tashi cikin amincin Allah Smart ya sake saka kwallo a raga wani irin ihu stadium din ya dauka tamkar garin London zai tsage kasancewar yau wasan na cikin gida ne dan Modern United din su ma yan nan cikin London City din ne sakani 24 saura Smart ya sake jefa kwallo ta biyu uku kenan da daya ya arahman zo ka jiyan da stadium din ke girgiza saboda matsanancin iho da masu kallo suka dauka yayin da timet din smart suka wani irin rungume shi a tsakiya bayan ya dago daga sujadar da ya zube kasa ga hawayen farin ciki sun wanke fuskarsa dole ne ya farin ciki a cikin mintuna ukun karshe saura a tashi kacal da kowa ya gama fiddaransa za a tashi wanwan amma ya zira kwallo har sau biyu wannan abin ya yi kukan farin ciki ne tabbas Wannan ita ce mafarin nasarar tabbatuwar cikar mafarkin Smart a harkar ƙwallon ƙafa. Don gaba ɗaya ƙasar Ingila da kafafen yaɗa labarai suka ɗauka. Ta ko'ina ƙasar ta ɗauki zance akan wannan sabon yaro da Queen City ta samu a wannan karan. Wanda daga fara wasan link zuwa yanzu ya zira kwallaye ɗaya har goma sha uku kenan. wannan nasara bata tsaya a iya kasar UK ba hatta da sauran duniyar kwallo ma ta kurda a cikin labarai da ma masu bibiyar wasanni inda masana kwallo ke ta ƙara fashin baki akan smart mawashi da al'amarin ya girgiza mutane da yawa kasancewar wannan shine farkon wasan link da ya buga a ƙasar ƙetare bayan na ƙasarsa najeriya a baya coach abdulhamid da takanai sai tafi ƙasar england ganin wannan wasa na sismat yau saboda yadda yake ta nuna masa fargabar yinsa a dalilin jin labarin suwaye model united din shi da uncle yusuf da ahmad har da hawayensa yana jin alfahari da kasancewar smart renansa ne yayin da shi ma smart ke jin alfahari da hakan ko da suka yi waya da amma sai kawai ya sakar mata kuka ita sai ma abin ya fata dariya duk irin kafiya ta aliwinta da taurin zuciya ka gaina kuka ai wannan al'amari ya kai babba a jerin farin cikinsa ko damuwa wannan dai ta san na farin ciki ne a da ta dinga jera masa daga ita har abba duk da su dai ba sanin kan abin su kai ba to ni ma dai yau na ce su mati ina taya kamar na a madadin lule kamshinmu har da ma tafin ban girma najeriya a yau wayar smart da abba ita ta haska kama matan gidan mai ake ciki don umma na tare da shi ne a sanda smart din ya kira sa kasancewar ita ce da girki yau din kagara ce Abba ya gama wayar jikinta har karkarwa yake. Ganin nambar da aka kira Abban kuma ta ji ya ambaci Aliyu ta fara da plus popo. Yana gama cikin rawar harshe ta ce Alhaji wai wani Aliyu kuma ka samu da lambar wajen ƙasar na haka. Kai tsaye cikin rashin damuwa Abba ya bata amsa da cewar Aliyu nama. A yana can ƙasar Turawa buga kwallo yanzu haka ma ya kira ni ne yana faɗa min sun ci wasan da tun kusan kwana biyar kenan yake faɗin mu taya su da addu'a a kai don wasan na da kalubale sosai to alhamdulillah sun ci kuma shine ya saka kwallon har sau biyu bayan har sun fidda rai ga haka to fa sabon zance shi haidar din ne ya tafi ƙasar turai kwallo amma mu da muke a gidan bamu da labarin haka to alhaji wani sabon makirci ne ya zo ake ɓoye mana haka kamar wasu masu baƙin ciki ko mugun hali ko yaya ne a hasale umar ke maganar har idanunta da suka kaɗa jawar na tara kwallon Abba da sai yanzu ma shi ya tana cewar babu fa wanda ya san ina Aliyun yake bayan shi da Amma da Bilkisu. Ya tsira ma Umma idanu da mamakin ganin yadda take kumfar baki. Sai dai maimakon ya mata nasiha kamar yadda ta hayyako masa sai ya yunkurin son fahimtar da ita dalilin boyewar tasu cikin hikima. Amma abin mamaki Umma ta birkice masa cikin ɗaga muryar da ta jawo hankalin jama'ar gidan gaba ɗaya zuwa sashen Abba. Tun Umma na ji jidali da Abba a ɗakinsa har fa ta fito tsakar gida ta mai da abin kan amma. nan fa mama ita ma ta ara ta yafa jin ba'asi yayin da samarin gidan da sauran yaran su ma dai maganar ta mugun dukansu amma da ke daga falon ta zaune shiru kawai ta tana sauraron jidalin da umma da mama ke sai anti amarya da ke ba su hakuri da faɗan ita bata ga abin da jijiyar wuya ba ana kamata a kwantar da hankali a ji dalilin su abba na yin haka dan dan ba za su ɓoye ba ai da ganga dole suna da dalilin su neman dawowa faɗan ya yi akan anti amarya suna cewa ita ma ai munafakar ce tunda tana na a jikin amma don kwaɗayin ganin 'ya'yanta na auren masu kuɗi dole ta ce haka mai bi ma ta san da tafiyar aliyu amma ta ja bakin ta shiru saboda ta da munafurci an ta amarya kusan halin su ɗaya da amma ita ma ba ta da faɗa sai in an kai ta makura da haka ta yi musu shiru daga farko sai da ta ga suna neman keta mata mutunci a gaban yaransu ita ma ta fara zazzaga masu nata masifar nan fa gida ya sake har matsewa har sai da abba ya fito daga ɗakinsa a fasace cikin rufewar ido da nuna ɓacin rai abba ya tsawatar masu ganin umma na gungoni ya ce wallahi duk wadda ta sake cewa tak sai ta bar gidan nan a wannan daren kuna son mai da ni wani shashasha ne ku je an ɓoye muku tafiyar aliyuwan ku yi duk abin da kuke jin za ku yi za ku yi don allah marasa mutunci kawai daga haka ya koma ciki fu ya bar su da harare-harare duk abin da ake yi amma na jiyo su amma ko lekowa ba ta yi ba ta kuma hana har su asma'u lekowa wajen a haka aka kwana cikin ɓacin wannan dare tun kuma a daren su umma suka zama sauran 'ya'yansu bayani ta waya cikin nuna hasada haka ma 'yan anguwa da rikicin ya ɗan shiga kunnuwansu musamman makwabta aka fara rike bakin mamakin jan aliyu ashe baya najeriya duk da su umma ke ta bazawa matan anguwa cewar ya gudu Legas saboda dangin matarsa sun ce sai ya sake ta ashe ƙarya ce a wannan dare Umma bata koma ta kwana ɗakin Abba ba washe gari sai ga yaran gidan na ma'auri na ta zuwa musamman maza tun da safe a cikin tashin hankali salon babban dan umma da take ji da shi da fariyar ya fi kowa kuɗi a gidan shine tsage don cinkarar abba da maganganun rashin kunya wa yana nuna masa bambanci akan aliyu sai da abba ya gama sauraron sa tsab sannan ya zage ciki da bai da faɗi masa ashe sai yau ne suka san matsayin aliyu da mahaifiyarsa a wajensa to bari ya ƙara tabbatar masa da cewar amma ta daban ce a zuciyarsa don ita ce first love ɗinsa ta aure sa a sanda bai da komai yayin da mahaifinta ya tallafi rayuwarsa ba tare da kyama ba a matsayinsa na almajiri da ya nuna yana son yarsa ko sau ɗaya bai nuna tafisa ba ya aura masa tun suna zama a gidan haya ɗaki ɗaya har allah ya horo masa gidan kansa amma ta sha rufa ma rayuwarsa asiri da danginsa da abinta bata taba nuna nuna masa izgili da hakan ba ko da a cikin wasa ta yi haƙuri da shi ita da iyayenta akan rashin haihuwa har sai da uwarsa ta shigo da ƙarfin tuwo ta haife sa shi da ƙaninsa sadiq kafin allah ya bata cikin bilkisu amma bata taba nuna bakin cikinta ko hasada akan wata ta zo a bayanta ta haihu ba uwar tasu da suke gani matsayin yar yar uwarsa shi bai taba jin santa ba da biye-biyen dangi ta kama kafa aka tilasta shi a wurinta. wannan magana ta abba taima umma zafi matuka har ta kai ta da fashewa da kuka wai abba na ci mata mutunci a gaban kishiyoyi duk da mama da ita aka fara fitinar sai gashi ta koma yi ma umma dariyar keta don ba karamin wankin babban bargo abba ya mata ba a ranar har sai da ta kai ta da kuka da hawaye da ƙarshe ta shige ɗaki ita da ɗiyanta suna zagin amma da jawa smart mugayen addu'o'in rashin nasara ba don ya musu laifin komai ba sai sada da uwarsa tusa masu kawai a ransu matsayinsu na dan uba gare su bacare ya sake kama am ya saka amma tara kowa a gidan ta watsar. inda cikin hikima ta nusar da anti amarya akan kada ta ta sake biye wasu umar dan Allah ta koji maganar ta dan ita ma ta kame kanta da na 'ya'yanta waje guda kamar yadda amma ta yi ta masu saurare a nan za mu dakata